We nevertheless believe that the current state of killings and unrest are not isolated incidents but are linked to a grand design to destabilize the North Muna kira ga gwamnatin Najeriya ta ɗau mataki a jihohin da ke tsakiyar fitina makiyaya da manoma. Hakan kuma ya haɗa da dakatar da shugabannin siyasar jihohin da naɗa kantomomi har lokacin da za a samu daidaituwar al'amura. Wannan shine matsayin taron gamayyar ƙungiyoyin kare muradun Arewa da aka gudanar a Abuja, kamar yadda sakataren ƙungiyoyin Abdulaziz Suleiman ya gabatar. Jihohin da kiran ya shafa sun hada da Zamfara, Kaduna, Benue da Taraba. Idan za a tuna, gamayar dai ita ce ta taɓa baiwa 'yan ƙabilar Ibo wa'adin su fice daga yankin Arewa, matuƙar sun dage kan raba ƙasa ko kuma kafa biyafura. Ga ƙarin bayani kan taron daga jagoran gamayyar Sharif Ashiru Nastura. Wannan abin da ake rainawa zai fa iya jefa ƙasa na cikin tashin hankali da ba taɓa shiga ba ba zai yiwu a kawo rigima a kawo mana abu na addini da ƙabilanci arewacin najeriya a ƙaddara wannan abin in ya ɓalle za a iya danne shi cikin lokaci kan ba ba zai yiwu ba kuma ina so shugaba buhari ya fuskanci wannan abu guda ɗaya mutan arewa an ƙarar da haƙurinsu yanda ake kashe mutane ake kashe fulani har yanzu a ce yaraba sun fito sun ce za su yi dilin da fulani mutanen ijo sun fito za su yi dilin da fulani inyamurai za su dilin da fulani kuma shi yana gudun ya ce wai zai dauki action saboda ka a ce wai kabilarsa ce ai rantsuwayi da constitution rantsuwayi da alkurani a constitution na jira cewar zai kare jinin dukkanin dan kasa ba zai bari a zubar da jinin wani dan kasa ba so haka fulani yan kasa ne dole ki yakin su gama dai ta zargin wasu da ta ce makiyan arewa ne da ke son wargaza yankin ta ce duk yanki ko kabila ka iya neman cin gashin kai maimakon zama cikin ƙiyayya. To sai dai ministan kula da harkokin matasa da wasanni barista Solomon Dalun ya yi ƙarin haske akan matakan da gwamnati ke ɗauka wajen daƙile rigingimin. Za mu jajirce wa al'umma saboda rayukan da aka rasa. Kuma kamar yadda shugaba ya ba da tabbaci muna kan bakanmu babu gudu babu ja da baya. Za mu ɗauki matakai mu tabbatar an dawo da kare rayukan 'yan Najeriya. Ga waɗanda kuma rayukansu ya salwanta za mu yi roko Ubangiji Allah cikin ikonsa ya rahamshe su. Sa'adin nan kalame na shugabane a wannan lokacin ya kamata ya kasance waɗanda zai kwantar wa 'yan Najeriya da rai. Waɗansu kalamai a sashe na rura wutan rikici da fitina ba alheri ba ne kuma ba alaman shugabanci ne mai kyau ba wannan ba lokaci ne kuma za a ce muna neman a ga kyau mu a ga bakin wani wannan shi ma shugabanci bata gaji wannan ba amma a mu na gwamnatin taraya mun dauna wayan wannan abin da ya faru kuma mun dau matakai na tabbatar cewa duk waɗanda hanayensu a cikin wannan za a zabula su domin a gudanar da su a gaban shari'a. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.